assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba sha hudu ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin ga watan august shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a yau da izinin allah za mu tashi alfaslun rabi' fasli na hudu daga cikin jeren giyan fasulla da malam ya tattara a cikin wannan littafi domin bayyana ma al'umma hukunce-hukuncen jana'iza daki-daki. Wannan fasli na hudu mala ya ce fi hukumi rasulul mayyit hukumu rasulul mayyit za a yi magana akan hukuncin wankan gawa wanda wankan gawan nan ya kamata a ce musulmi sun san yadda ake yi domin ita mutuwa tana da alaka da kowa da gidansu kowa a nan kuma za ka ji cewa ana son idan wani makusancinka ya rasu to kai da ire-irenka ke son ku yi mai wanka misali mahaifinka ko wanka ko ƙaninka ko ɗanka ko matanka ko malaminka ko wani amininka to don Allah in baka sai da ake wankan gawan nan a sunance ba za ka je kai mai wanka ne kamar yadda ake wanke ragon layya dole ne musulmi su yi ƙoƙarin koyon addinin su yadda ya kamata mu babban abin da muke so mutane su fahimta shine ilimi jama ba karatu ba tarin karatu ya diga shi ana kwanci amma yadda yake yin abu a fuskaci na shari'a a yanayi na daidai shine ilimi shi sa annabi ya ce man yuridillahu bihi khairan Yi fid dini duk wanda Allah madaukin sarki yake nufin shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini shi sa al'umman musulmi ku yi kokari kowa ya koyi yanda yake wankan ga wannan a aikace a bisa tsari na sunna shi sa in hali yayi kamar yadda mun taɓa yi za mu ƙare da izinin Allah mu bayyana ma al'umma waya ake wankan nan a aikace muna fahimta kuma za ku zo za ku ji malam zai ware gaba yi mana magana akan falala da alherin da ke cikin yi magawa wanka kun gani ya kamata mu san wannan kuma za mu ba abin mataki-mataki kamar yadda mala yake bi mana mataki-mataki ai sai an yi wankan gawa ake takawa mataki na gaba na sa likafani ko haka daga sa likafani sai ake sa gawa a cikin makara yanda ake sa gawa a makara sai an koya maka wanda kwanakin nan an yi rasuwa da yawa wanda dama tun baya haka ake yi to na kurkusan nan da aka yi kuma ya faru a bayan famin ya karatattukan nan ne to duk gawon da ake sawa a cikin makara za ga a kan kuskure ake sata ba daidai ba ne shi sa da izinin Allah idan aka zo wajen ɗaukan gawon, za mu sa ɗauko makara a zo a nuna yadda ake ajakawa a tsari na sunna jama'a mun kai yanayi da lokacin da ni ban ga abin da zai zama a ɓoye mutane ko a ce wai ai a bisa a hankali sai sun gane nan gaba ba a ƙasan nan ɗan ƙasan nan ba zai iya ɗauka ba na sunna babu shi cin da ɗan ƙasan nan ya iya yadda da da'awowi na ɓanna iri-iri sai sunna ne za a ce wai har yanzu wai abu a hankali kar a faɗe ta wai sunna kuna fahimtar wannan Isa don Allah jama'a kowa ya ƙoƙari ya koyi wannan ibada mai matuƙan mahimmanci. Malai ce alfasular rabe, hukumu rasulul mayyit, hukuncin wankan gawa. Ida aka ce hukunci ana nufin ɗayan abu biyar ne, ku raga fahimtar ilimi a matakin yadda ya kamata a fahimce shi. hukunci idan aka ce al'ahkam ana nufin al'ahkamul hams shin wankan gawa wajibi ne? in wajibi ne to shi ne yuthabu ala ilihi. idan aka yi a bisa tsarin da shari'a ta ce a yi shi ɗin to akwai lada na musamman da za a samu sannan wa yu'aqabu ala tarkihi in kuma aka ƙi yin shi ko to akwai uquba da kuma wanda ya ƙi yin zai samu shine abin da ake nufi da wajibi na biyu shin wankan gawa haramun ne in haramun ne sai ya zama yuthabu ala tarkihi za a ba mutum lada in yi watsi da wankan bai yi ba sannan wa yu'aqabu ala fi'ilihi in kai kuma akwai zunubi na musamman na uku shin wankan gawa mustahabbi ne wanda ya sabu ala fi'ilihi ta yadda in kayi wankan za a baka lada a lokaci ɗaya kuma wala yu'aqabu ala tarkihi in kai watsi baka yi shi ba kuma babu wani uquba da za a yi ma sakamakon barin shi da kai na hudu shin wankan gawa makaruhi ne wanda la sabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi dan kai ba lada dan ka bar shi ba zunubi na biyar shine almubah shin wankan gawa halal ne makaruhi shine yasabu ala tarkihi amma wala yu'aqabu ala fi'ilihi wancan da na gabatar na mubaha ne ba lada yin shi babu zunubi barin shi idan aka ce hukunci ma hukumu kaza so ake ka faɗi ɗaya daga cikin waɗannan guda biyar ɗin kun gani ɗaya daga cikinsu to shin wankan gawa wanne ne ciki to sai malam ya ce almayyitul muslim musulmi da Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa idza mata duk sanda ya tabbata ya rasu kina ya kamata a zo a koyar da mutane yadda ake gane mutum ya cika ko musulmi su fahimci wasu alamomi ake gani ga mutumin da yake dab da rasuwa ma'ana mutumin da yake gargara ya kamata musulmi su san wannan saboda kada a yi maza a wanke mutumin da bai mutu ba a yi maza a soka shi cikin lifafa a je a binne shi a bayan gari alhali da ran shi kuna gane wannan da kyau akwai bawon allah da muka yi magana ya ce sai dai allah ya gafarta amma shi ya san a garinsa an bibbinne mutane da yawa da ransu kun gano wannan da kyau ya ce wata rana ne wani malami ya masu karatu da ke magana akan yin gaugawa na kintsa mutum in ya rasu a kai shi ga makwancin shi ya ce da yawa sai an je makabartan sai mutum ya farfado da haka yi hukunci da cewa an binne wasu da suka yi dogon suman da suka fi na waɗannan daɗewa da ransu kafin su farfado sai dai kawai mutum ya farfado ya ji shi kawai a tsakanin kago mun gano wannan da kyau ko ya ba da gaba yamma ga bango ya tarbe shi ba shi tashi tsaye ga itace su kwabre shi haka zai yi an binne mutum dare ya kamata musulmi su san wannan abbas ɗan abdulmuttalib ya ƙware ya ce ya san alamun mutuwa da ke bayyana ga danginsu idan suna dab da rasuwa yana gani idan ka samu dattawa da aka mutu a gida ɗaya biyu uku hudu biyar a gabansu idan mutum yana sauran kwana bakwai ya rasu za su kira ka su gaya maka cewa ku kula da wani ba zai tashi ba saboda sun ga wasu abubuwa da yake irin yadda wane ya yi kuma wanan nan ya rasu a haka wane ma haka wane ma haka kaga wannan sun tajriba ta hanyar sun gagga abin ya faru ba ɗaya ba biyu ba shi ne abbas ya ce masayyade ali ina gane cikin danginmu duk wanda yake dab da zai rasu in na ga wasu alamomi sun bayyana gare shi Yace to na ga irin waɗannan alamomin ga annabi ina ganin rasuwa zai ka zo mu je shi in ya rasu wane ne zai zama khalifa a bayan shi in ni ne kaga babu matsala sai gaya mana kaga ba za a wani jayayya bayan rasuwa ba sai sayyidina ali ya ce ma abbas ka san annabi duk mutumin da ya nuna yana son jagoranci har ya gano ya furta to baya bashi sau da haka mu bari in ya rasu abin ya tabbata a hannunmu a gidanmu to mu gode ma Allah in kuma ya tabbata ba mu samu ba to mu bi wanda Allah ya ba kunga daga daidai nan yana ƙaryata wasiyan gadir da 'yan shiya suke faɗi inda a ce akwai wata wasiya da annabi ya bari cewa bayan shi to ali ne kaga wancan maganan ma Abbas ba zai yi ta ba kuma ko koda yayi sai Ali ya ce to ka manta waje kaza yayi wasiya ma ya ce ni ne kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa tsaya mu rika fahimtar karatu ba gido da harbatuma ce ba kaga Ali ya fahimci annabi da kyau yace kar mu je. domin in muka je muka nuna muna kwaɗayi ba zai ba mu ba ƙa'idar sunna kenan in ka gane mutum na neman matsayi ko kar ka sake ka bashi in ka bashi ka ci amanan Allah da annabi ina fatan mun gane wannan da kyau maimakon manufan addini ko zai koma yana yin manufan shi ne ko na wasu to ko addinin Allah amana ne ilimi amana ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shi ne sai ke cewa idan mamaci ya rasu wajaba ala ta'ifatin minal muslimina ya zama wajibi ga wasu ɓangare na musulmi kun ga mala ya bada ansa ashe wankan gawa wajiba ce kenan in wajibi ne idan al'umma suka yi to suna da lada idan suka tattara suka ƙi to suna da zunubi to sai dai wannan wajibi wajabci ne da wasu in sun tsayi wajen sauke wannan haƙƙi to sun sauke ma sauran al'umma cin da ba za a ce mutum ɗaya ya mutu mu dukkanin sai mun je mun taru wajen wankan gawon shi ba ai haka ba zai yiwu ba ko in mutum ɗaya biyu ku suka je suka yi to shikenan mu kuma sun sauke mana sannan bari barin yi tambihi kafin mu wuce wannan wajen jama'a irin gayyen da ake a jiya tara wajen mutum goma ana mutum ɗaya wanka ba daidai ba ne mutum uku sun isa su wankan gawa ɗaya na wankan ɗaya na taya shi ɗagawa da juyawa shi kuma ɗayan yana zuba ruwa ya isa mutum biyu ma za su iya yi amma sai ga wajen mutum biyar wajen mutum goma me suka je yi idan kai magana cewa a bari a lokacin sai ya zama abun magana sai a ce ai wannan kanin uban shi ne wannan kanin uwar shi ne wannan kuma shi ya sha nuno ya bashi wannan shi ne kaza sai a fara maka wani lissafe lissafe na shirmi wanda ba abin da ya kamata ba kenan su waɗannan mutane da za su yi mai wanka lalura ne ya sa ma za a je a tube shi ana mai wanka ai ai ba abin gari ba ne a je a ce wai an tattaro wai gaba ɗaya ana son wai a kalli tsaraicin mamaci muna ganewa Allah ya sa mu dace to shine sai malai yace wajaba ala qa'ifatin min almuslimina an yusari'u ila ghaslihi wajibi ne ga wasu bangare daga cikin musulmi su yi gaugawa wajen yi ma wannan mamaci wanka falgut mala yace wankan a wannan lokaci wajibun wajibi ne liƙaulin Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce domin maganan annabi kama fi ƙissatil muhrim kama yadda ya zo a cikin ƙisan mutumin nan da ya harama da aikin hajji mutum ne yake tsakiyar aikin hajji a filin arafa sai taguwar shi ta kada shi ta taka shi ta karya mai wuya ya mutu kun gano wannan da kyau ko. Shi ne sai annabi ya ce ugsuluhu ku wanke shi bima'in da ruwa wa sidirin da magariya kaga muhalli shahid annabi ya ce a mai wanka ƙarshen hadisin sai ce kakku sa mai turare domin za a tada shi ranar tashin alkiyama yana talbiya Allah kai mana kyakkyawan cikawa wala kada zakartul hadith bi tulihi mala ya haƙiƙa na ambaci wannan hadisi gaba ɗayan shi ma'ana hadisi ne dogo kuma a baya mun karanta shi gaba ɗayan shi ولقول sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم كما في ابنته zainab. haka za a ƙara ɗauko hukunci na cewa yi ma mamaci wanka in ya rasu wajibi ne a ƙissan wankan gawan da aka yi wa ‘yar annabi a yayin da ta rasu mai suna Zainab. Annabi ce, egsil na ha talatan, ku wanke ta so uku. Kun gano wannan da kyau ku? Wanki na ɗaya, wanki na biyu, wanki na uku. Mala ya ce, Amru. kun ga wannan umarni da annabi ya ce a wanke ta kama huwa ma'alumin inda jumhur ahlul ilmi kamar yadda idan lafazin umarni irin wannan ya zo ala sigati if'al to duk malamai masana suna ɗaukan wannan umarni lil wujubi cewa umarni ne na wajabci malam ta'ati qarinatun muddin ba a samu wani dalili تصرف amra min الوجوب ila nadibi wacce za ta canza wannan umarni daga wajabci zuwa ga cewa wannan abun mustahabi ne wal istihbab muddin babu wani dalilin da za a kalla a ce to ya canza shi daga wajabci zuwa ga mustahabbanci to kuma anan babu to wannan umarni to na wajabci ne al'amur lil wujub fannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi annabi da kanshi lamma mata zainaba radiyallahu anha qala yayin da zainabu yar shi na cikin shi ta rasu sai annabi ya ce egsilna ha thalathan ku yi mata wanka so uku aw khamsan ko biyar aw saba'an ko bakwai aw akara min zalika ko a yi sama ya wuce haka faka annal amra matrukun ilal qa'imi bil ghasl malam yace kaman wannan umarnin an bar shi ne ga wanda ya tsaya bil game da ɗaukan al'amarin wankan yanda ya ga ana da buƙatan yin wankan to shi zai yi idan yi uku ya wadatar shi kenan in ya ga alaman misali a ce haɗari ne aka yi shi wannan mamaci di ya yi ƙura ma'ana ga jini da datti da sauransu ta tare da shi an mai wanki wanka na farko wanka na biyu wanka na uku ga alaman dauda a jikin shi to sai ya tsaya ya lura da kyau shi in yi amfani da ruwa zalla zai wanke wannan daudar in ya ga a'a to sai amfani da sabulu in ma ana da bukatan sa soso za a iya sa soso kun gano wannan da kyau ko Mana sai an tabbatar da an wanke jikin mamaciya ya fita fes to kun ga daga daidai nan ko za ku fahimci addinin musulunci addini ne na tsafta mutum ya mutu gawa a ce ba za a kai shi kabari ba har sai an mai wanka amma abin ta kai sai ga mutum rayayye amma yana tafiya da dauda a jikin shi nesa kuma aka ce a samu likafani mai kyau fari a sa mai wannan yana nuna maka musulunci yana guda yana kula da tsabta amma sai ga mutum rayayye yana tafiya da tufafi duk dauda wannan wani irin musulmi ne haka gaskiya al'umma annabi kowa ya tsaya kalli rayuwan shi ma'auna annabi ya karantar da mu yadda za mu rayu cikin aminci Allah ya duk abin da zai wahalar da mu sai da annabi ya gaya mana hatta ƙananan ‘ya'yanka karka da su rika tafiya cikin ƙazanta ba wanka ba wanki tufafi ba a goge ba yaro ya zo an mai wanka an mai wanki da sabulu mai karni ya shiga cikin jama'a yana karni ba tare da an fesa mai turare ba kuma shi turaren nan duka nawa ne jama'a duka nawa ne akwai na ɗari uku akwai na ɗari biyu da hamsin akwai na ɗari biyu ma wanda dai ba zai zo buwaye mutane a masallaci ba sai a ƙoƙarin a yi amfani da shi jama'a kuna fahimtar wannan ko Allah ce taimake mu gyarawa to sai a cikin hadisin annabi ya ce uku ko biyar ko bakwai ko tara abin da ake nufi mara ina fatan mun gano wannan da kyau idan aka ga ana da bukatan a wanke shi sama da uku to sai dai ya zama biyar in aka bukaci sama da biyar to sai dai ya zama bakwai in aka bukaci sama da bakwai sai dai ya zama tara ku gano wannan da kyau ku haka da haka haka za a tafi wanki na ƙarshe da ake son a yi wannan wankin ya zama an sa tarare a ciki kamar yadda za mu zo za mu ji gawa kenan ji an wanke ta an sa mata tufafi mai kyau an fesa mata tarare amma kai musulmi ka zo bakinka na wari hammatanka na wari wannan gaskiya ba daidai ba ne mai ƙoƙari mu gyara ahalus suna bi kamata a same shi a haka ba to ne sai ke cewa ya'ani idan ana ganin gawan na da bukatan a wanke ta adadi mai yawa ila ziyada zuwa ga kare fala haraja fi zalika anan babu laifi wasa kifu inda alhadith insha Allah ta'ala bi tamamihi malai ce nan gaba kaɗan za mu zo mu karanta hadisin yanda ya da cikakkiyar riwayan shi lakin yura'a fil ghasli hazihi al-umur mala yace wajen wannan wankan za a lura da waɗannan al'amura kamar haka mala yace na farko yi mayyiti talatan za a yi ma wannan gawa wanka su uku Au akthara ko sama da haka bi hasabi ma yaral ƙa'im. gwargwadon wanda ya tsaye da kula da yin wankan ya gani alal gusli gwargwadon abin da kaga ana da bukatan yin wankan ha a tsabtace jikin gawa to gwargwadon abin da za a yi na wankan kenan an ya kuna ghasalati witiran, lalle wannan wankan ya kasance mara ne uku biyar bakwai tara sha ɗaya kun gani mara kuma za a iya da soso da sabulu ba kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma ba lalle ne a ce to ai wani mamaci yana da bukatan ruwan zafi <laughs> ina ruwan gawa da ruwan zafi ko ruwan sanyi duk abin da kuke san da kuke wankan gawan bai ma sani ba sau da a lokacin ba rai a jikin shi ai ana dawo mai da rai ne a lokacin da aka ɗauke shi a makara za a fito da shi gida zuwa makabarta shi ne yana jin abin da ke faruwa amma dawo mashi da rayuwa na hakika to shine sai ya shiga cikin kabari shine za a dawo da rai jikin shi a yanayi na hayatul barzakhiya rayuwa irin na barzahu ya iya ansa tambayoyin da mala'ikun ƙabari za su yi mashi amma sun da aka ɗauko shi daga gida zuwa makabarta annabi ya ce in mutumin kirki ne zai rika magana ya ce daga ɗan adam sai aljani su kaɗai ne ba sa ji amma mala'iku da sauran dabbobi duka suna ji annabi ya ce ɗan adam da zai ji maganan gawa a lokacin da sai ya mutu in mutumin kirki ne zai rika cewa ku yi marmaza ku kai ni ku yi marmaza ku kai ni ku yi marmaza ku kai ni in ko mutumin banza ne zai ce ina za a da shi a mai da shi saboda bala'in da yake ganin yana fuskanta to ya fi tsanani akan bala'in da ya fuskanta yayin in aka kai shi cikin kabari bala'in da zai fuskanta a nan to ya fi sauƙi da bala'in da zai fuskanta a yayin fitowa daga kabari a filin ƙiyama a farfajiyar hisabi abin da ke fuskantar shi na azaban nama kuma to ta ɗarama dukkanin wasu musibu da ya taɓa haɗuwa da su tun daga farkon rayuwar shi har lokacin da ya tsaya a gaban Allah yayin yi mai hisabi. Isa abin da ya kamace mu shi ne, na barko mu tabbatar muna da aƙida mai kyau, mu nisanci shirka da bida'a, da son zuciya, da fasikanci da zalunci da miyagun al'adu. na biyu mu kyautata aiki da Allah maɗaukin sarki ya umarce mu da yi na uku mu nesanci haƙƙin al'umma dukiyansu ne sa hannu ne a zalunce su ta hanyar dukansu ko taɓa wani abu nasu da suka mallaka ko ko zaman gulmansu da zagi da ɓatanci da yarfe gare su Kunga waɗannan abubuwan guda uku suke kai ɗan adam wuta Allah ya kiyaye to shi ne sai ke cewa wannan wankin da za a yi magawa lalle ya zama mara ne In ma thalathan au saba'an au hamsan, au tis'an in ihtaja ila ziyada malai ce za a yi wannan ne in ana da buƙatan ƙarin in ana da buƙatan ƙarin in ba a da buƙata ko ba lallai a yi ba kawai sai a kwaya ukun ya isa amma inda bukata sai a yi to ne sai ke cewa Iza kana idza kana al-ghusl limra'atin yanqudu sha'raha wa yaghsulu ghaslan jayyidan mala yace in wacce za a yi ma wankan gawon mace ce to kitsan kanta sai an tsefe shi naka tsefe sai a wanke kan a tsefe shi to za mu zo mu ji yadda za a yi da gashin kenan lokacin da aka gane wance ta rasu babba abin da ya kamata mata da suke kusa su marmaza su shine su tsefe mata kai wannan 'yan sallallami da 'yan koke-koke da shirme da wasu suke yi ko Allah ya su bari bai da wani amfani duk mutumin da ya mutu babban abin da yake bukata addu'a ne ku kyauta ta yi mai addu'a a sanda mutum ya mutu akwai mala'iku a gidan annabi ya ce yi amminuna alama ta ƙoluna suna cewa amin akan duk abin da kuka faɗi sanda yake cewa kin shiga uku mala'ika zai ce amin shi ne sirrin shigenki uku yau ai ba wani abu ne shi ne kawai ku bari Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Bala ya ce wa aidan an ya karina ma a ba'adil ma'i sidar ana son a haɗa tare da wani ɓangare na ruwan wankan gawa a sanya mai magarya a ciki kun gani domin ta magarya a wancan lokaci ana amfani da ta a matsayin sabulu ce saboda ko yanzu ka kirɓa magarya kai wanka da shi za ga ya wanke maka jikinka duk wata dauɗa da ta yi annakiya a wani kwana to zai bi gaba ɗaya wanke shi Magariya a matsayin sabulu take aw ma ya ƙumu badalan minhu ko kuma abin da zai iya wakiltan ita magaryan min wasa'ilit tanzif daga abubuwan da ake tsabtace jikin ɗan adam da shi ka sabon malice kamar sabulu matsalan ta iya amfani da sabulu mai kyau sai a yi wankan da shi wa aidan har ila yau an yi khallita fi akhiri ghaslihi shay'an min ana son a wanka na ƙarshe to wani ɓangare na ruwan to sai a sanya mai turare ma'alma sai mala ya ce wal kafur a yi amfani da kafir aula wannan shi ya fi kafir wannan da ka sani da ake sawa a cikin kaya sau da maganin ƙwari yanda yake ne kamata ya gidan kowa akwai kafir kuma shi inda iska ba wai yana shiga ciki ba ne, ai baya narkewa bai bin iska sai a aje shi sai a ɗiba sai a tafasa ruwa sai a zuba shi a ciki ana zuba shi zai narke kun gano wannan da kyau ko sai a sirka ruwan kawai shi aikin shi bayan an yi wankan tsarki na farko wanka na biyu sai a yi da soso da sabulu ko kuma da magarya wanka na uku wannan kafar ɗin to shine matsayin turare sai abu a wanke jikin gawa da shi baki ɗaya amfanin kafir shine yana kore ƙwari da ke zuwa shige jikin gawa kun ga wannan kafir ɗin idan ya zauna a jikin gawa sai ta ɗaruruwan shekaru ba ta canza ba Kun gano wannan da kyau ko ba wani abin da zai ci jikin gawon ƙwaro ne tsutsa ne ko mai jama'a kuna fahimtar wannan wannan ana samun magawa da tsaro irin wannan sannan akwai karama da Allah maɗaukin sarki yake ma al'umman shi su dama annabawa Allah ya haramta ma ƙasa cin jikinsu kun gano wannan da kyau ku? kwata-kwata ba sa ƙasa ba cin cikin annabawa akwai kuma cikin bayan Allah da suke bin Allah da gaske wanda su ma Allah maɗaukin sarki kan tsare jikinsu ƙasa ba ta cin jikinsu to haka mutumin da aka yi mai wanka da kafur jama'a jikin shi na daɗewa wani abu bai lalata jikin shi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa sa kafir ɗin ya fi yana kora ƙwari a jikin gawa mm. a'a kafir aka ce ai wannan chemical ne na musamman da ake amfani da shi wannan kuma tozata alfarman gawa ne ma sau da wannan odan da ake sawa yana sa gawa ma jikinta ya rika yin wani wari-wari ka gano wannan da kyau ko? annabi ya ce a amfani da kafur kuma ya kira shi da kafur kuma ka san matsala ɗaya shi fa kafur tun zamanin annabi yadda ka gan shi haka ko haka yake ba wai kafur wannan da ‘yan ruƙuya suke sawa na maganin asiri da aljanu ba ba irin wannan ba kafur dai da ake sawa a jikin akwati saboda maganin kyankyasai da ‘yan ƙwari haka amma ita wannan hodan da ake sawa saboda a kiyaye gawon arna wannan karkasa a cikin jikin gawon musulmi ka bar shi in ma kafa ɗin beri ai ba sun ake ma ya rike jikin bai buƙa kun gano wannan da kyau ko ai wai gawa ta zama komi bai ci jikinta ai ba wani daraja ba ne inda wata daraja ce ta musamman da za a tunƙaho da ita da sai fir'auna da mabiyan shi sai tunƙaho so daga wani fir'auna na nan ba abin da ya taba ta za ka zo ka ji abin daraja da mutunci ko yana amfanar da mutum ne in ya zama yana bin Allah in ya zama bai bin Allah wallahi ko me ya faru da shi na daraja bai da wani amfani yasa dagewa za ka yi wajen bin Allah kuma ka yi kokawa da zuciyanka matukan kokawa in ba ka ba ɗan in ya bullo maka ko ta ko ina bai same ka ba sai ya maka ta nan ya ɓatar da kai Allah ya kiyaye mu to shine sai yake cewa an yusraha sha'ar sha'arar mayyit ana son kuma a tsefe gashin mamaci ba'adal ghusl bayan wankan wa an sha'arar sha'ar mara ita ma gashin mace a tsefe a taje shi wa an alafi fi da fa'ir, to sai a kitse gashin nata gida uku mun gane wa da dafa'ir khalfa zaharaha to sai a jefa wannan gashin bayanta duk malaman da ke waɗannan rubutun larabawa ne mafi aksarunsu, sau da gashinsu na da tsawo mun gano wannan da kyau ko sau da aka tike shi za ga yayi tsawo ya kai haka za a bar shi ne tsoko a sai a jefa shi baya amma gashin mutanenmu yanzu irin wannan kaga gashi kamar dara to shi wannan haka za a bashi shi kawai yadda yake kawai ina fatan mun gano <laughs> to ya ka iya da shi shin da aka Allah ya yi ta yanzu a wata ƙasa naman da sunan ƙasan nake ji wa har sace gashin mata yake yi wallahi azim cikin makon nan ji wannan a rediyo har gwamnati ta ba da sanarwa cewa mata su koma yin kitso suna ɗaura kansu na cewa ne mutum ba annabi ya faɗi sun ji ba kawai tana tafiya ta saki gashin watsar sai gawi ya sheko da gudu da alkamashin shi mai ƙarfi ya cafki gashin kawai sai fat ya tsinke shi sheka guje sai je sai da ma waɗanda suke son su ƙarin gashi ba da na rama ba doron nan matan da ke ga suna ƙarin gashi ba samu darajar mayi da gashin doki ba da gashin rama suke yi wannan ɓawon rama kun gani shi ake zuwa ke gyara shi sai a fitar da shi ya zama haka ina fatan mun fahimci wannan to su wancan satan gashin ake yi ƙasan bulobiya shi sa wanda sai an yi da gaske allah maɗauki sarki ya kiyaye to shine sai mala ya ce wa an yabda al mughsil bi mayamin al mutawaffa shi wanda zai yi wankan gawan ana son ya fara da damai dama dama na shi gawan daman gawan kasa sa wanda suke cewa a fara da daman mai wankin a'a ɓangaren dama in hannu ne ka wanke hannun dama in kafa ce ka wanke kafar dama in jiki ne ka wanke ɓangaren jiki na dama wa mawadi'ul wudu'i minhu da kuma gabobin da yake alula da su sai abu ai mai alula tsab kamar yadda ya saba yin alula na sallah wa an yatawalla ghaslur rijal rijalur rijal maza su ake son su wanke namiji dan uwansu wa ghaslun nisa'un nisa sannan mata kuma su wanke mace ‘yar uwarsu in ta rasu. mala ya ce illa mastasna sai fa wanda aka toge kama sa'uwaddihu kama yadda zan zo in yi bayanin wannan dalla-dalla fa ya juzu lirrajuli an ya ra'atahu ya halatta ga namiji ya wanke matan shi wa ya juzu lilmar'ati an ta zaujaha kuma ya halatta mace taima mijinta wanka za huwar rajih wannan shine bayani mafi zama daidai to in ba ta iya ba kai baka iya ba to ya za a yi ku yi jama'a muna fahimtar wannan mala yace huzul adillati ala hadil a ahkam ash sari'a mala yace ce ga dalilai ka rika a hannunka akan waɗannan dalilai da muka yi ta kwararo maka ayi kaza ayi kaza ayi kaza kafin aje da nisa kama fi hadisi ummi atiya radiyallahu anha kama yadda ya a cikin hadisin ummi atiya Allah ya ƙara mata yarda fi sahihaini hadisi cikin bukhari da muslim wasunan qalat dakhala alaina an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tace annabi ne ya shigo wajenmu wa nahnu nughassilu binatahu lokacin muna ma shi wanka faƙala sai annabi ce igsilna ha talatan wanke ta shuɗi uku au hamsan ko shuɗi biyar au saba'an ko ma ya kai bakwai au akthara min zalika ko sama da haka in ra'aitun na za in kuna ganin dacewa da cancantan haka wa ƙari ya kunun mutawaffa ƙar tuwufiya fi hadithin mala ya ce zai iya yi wa wanda ya rasu ya rasu a wani abu ne misali a ce haɗari ko gobara wani hadisun al'amari kun gano wannan da ke ku Gagawa duk ta lalace wanki uku ba zai fitar da daudan da ke jikinta ba to kaga da yake annabi yana zuwa da addini mai sauƙi. sai aka yi maka bayani a sauwaƙe shi sa ga duk wanda ya haƙura ya ce zai yi biyayya ga hadisan annabi ko zai ga bai buƙatan komi a wajen kowa Allah manzan Allah ya ishe shi Mala ya ce wa tajju ila mazidin min tikraril ghasli za ga mutum yana da buƙata min tikraril gusli ya maimaita wannan wankan da zai magawan in ya buƙatu zuwa ga wannan la haraja wala ba'as wannan babu laifi babu laifi kawai sai ya wanke gawan adadin abin da bukatuwa ya kai zuwa gare shi qalat umwatsiya atiya ta ce, tace sai na ce ma annabi witiran. shin mara za mu riƙe yin wankan qala ce, na'am mara uku biyar bakwai tara shi ne mara waje alna fil akhira a wanki na ƙarshe ai fi akhir ghaslihi karshen wanka kafuran sai amfani da kafur au shay'an min kafur dan annabi ya sauka mutane kila ba za a samu kafur din ba sai ce ko wani abu da zai tsaya madadin kafur shine sai malamai suka ce turare saboda ana son ya kanshi fa idza faragtunna in kun gama wankan fa azinani to sai ku man izini ku sanar da ni cewa wanka dai ya zo ƙarshe falamma faragna azannahu ta ce yayin da muka gama wankan sai muka yi ma annabi izini ai akhbar sai muka ba shi labari fa'alka ilaina hikawahu sai annabi ya jefo mana kwarjallen shi ai izarahu mun gani annabi sallallahu alaihi wasallam al-izar alladhi kana ya'taziru bihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwarjallan da annabi yake ɗaurawa alƙahu ilaihin na annabi ya jefa musu fa'alƙa ilaina haikahu faƙala a shirna ha'iyya sai ce ku ɗaura mata wannan ya'ani iji hadhal izar ala jasadiha ku ɗaura mata wannan kwarjalla a jikinta min mautsini sha'ar mun gano wannan da kyau ku mana kama dama lifafa za mu zo mu je da ake yin shi akwai ɗaya da ake ɗaurawa daga cibiya zuwa gwiwa sai annabi ya ce a ɗaura mata shi yana daga cikin alherin wannan kamar yadda malam zai zo ya bayyana ya zama kwarjallan annabi da shi ta tafi lahira da ɗumi da zufan jikin annabi kaga iyakan abin da yake La'aka aka ta kuma ya mata amfani amma abdullahi ɗan ubayyu ɗan Salon shi gaba ɗaya a bayar annabi aka yi mai likafani da ita amma nan bai amfani da shi komi ba shi yasa jama'a ku yi aiki duk wanda aikin shi ya yi jinkiri ko nasaban shi ba abin da za ta tsinana mashi shi sa ku yi ƙoƙari ku yi aiki ka danta ni wai ka ɗan wane ne ko kai mahaifin wane ne ko kai dangin su wane ne ko kai ɗalibin wane ne ko ku ne ‘yan ƙungiya iri kaza wannan ba abin da zai tsinana maka sai aikinka shi sa kowa ya ƙoƙari ya aiki domin wannan ya amfane shi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi a kitabul jana'iz a babin da ke bayani akan wankan gawa da alula da ruwa da kuma amfani da magarya yayin yin wanka Bukhari ya ruwaito wannan hadisi a jizi na uku lamba hadisi na 1253 har ila ya ƙara fitar da wannan hadisi a littafin jana'iza a ƙarƙashin babin da ke bayani akan an so a yi wankan gawa mara ne a jizi na uku a lamba hadisi na 1254 Muslim ya fitar da wannan hadisi a littafin da ke bayani akan jana'iza a ƙarƙashin babin da ke bayanin hukunce-hukuncen wankan gawa a jiz'in shi na biyu lamba hadisi na tara. Abu Dauda ya ruwaito hadisi a littafin da ke bayani a kan wankan gawa, a kan jana'iza, babu kaifa ghuslul mayyit ya kawo shi a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan ya aike wankan gawa. Ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 3132 da lamba arba'in na shida al'imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi a littafin da ke bayani a kan jana'iza a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan wankan gawa ana yi da ruwa da magarya a jiz'i na hudu lamba hadis na tamanin. Ibn maja ya fitar da wannan hadisi a littafin da ke bayani akan jana'iza a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wankan gawa a jiz'in shi na farko a lamba hadisi na 1459 Allah ya saka musu da alkhairi to shine sai malin yace wa annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama arada an yakuna idharahu huwa awwala shay'in mawdu'in fi jasadi zainaba yace kaman annabi yayi nufin cewa abun farko da zai ɗamfar a jikin zainab to fa zama tufafin shi ne ƙalar sai ita umma tsiya ta ce wa mashatna ha thalatha qurun sai muka yi mata kitso uku ya'ani ja'alna laha thalatha dafa'ir sha'ara ha talata a talatin, suka kitse kan gida uku ƙarnai ha kitsan kan sun tsaga shaka. haka sai kuma suka ɓaga shi haka har haka ta waka aka yi haka to za a kitsana a kitsana mun gano wannan kyau ko karne haka man ƙaho nan guda ɗaya tsaye kuma ɗaya, to da suka gama sai suka ja gashi sai suka tura shi baya shin ce wa ha da kuma nasiya kenan nan ɗaya nan ɗaya sai baya ba ƙiyya ba wa alƙainahu khalfaha Sai bashin bayanta qalat ummu atiya tace wa qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce mana ibda'ana bi mayaminha ku fara wanke damaimakinta wa mawadi'ul wudu'a minha da kuma gabobin take wankewa na alula kun ga dukkanin abubuwan da malai ya ambata mana a baya duk wannan hadisin ya kunshe shi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafin da ke bayani akan jana'iza a ƙarƙashin babin da ke bayani akan farawa da damaimakin mamaci ya kawo wannan hadisi a juz'in shi na uku lamba hadisi na 1255 Muslim ya fitar da wannan hadisi a littafin da ke bayani akan jana'iza a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wankan gawa a juz'i na biyu a shafi lamba disi na 939 a shafi na 42 zuwa shafi na 43 Allah madaukin sarki ya mu dace malaci ce ita kada an hadal hadis kada shamila ahkam aw hitawa ala kullul ahkam allati dhakartuha anifan yace na lura kaman. wannan hadisi ya tattaro dukkanin bayanan da muka gabatar a baya ko mafi yawancinsu cewa ana yin kaza wajen wankan gawa da kaza da kaza da kaza to kuma wannan hadisi ya biya warkar da mu abin da muke bukata duka Allah ya sa mu dace aidan an ya al-mughsilu bi ghasl al-mayyit bi harqatin shi wanda zai wankan gawa ana son ya sa tsimma a hannun shi yanzu kai waye sai ka sa safar hannu ya'ani la masu yadul mugsili jasadal mutawaffa ba a son hannunka ya rika taba jikin gawon kai tsaye in ma misali gawon tana fama da wata lalura ka ganinka ba zai dauka ba kuna fahimtar wannan to kuma da wasu hikimomi da shi manzan Allah ya lura da su ya sa ya faɗi wancan hukuncin aubin na hawiha ko a sa wani abu a hannun wa an jasa da kuta satirin kuma ana son mutum ya wanke jikin ya magawa wanka a ƙarƙashin wata sitara ne in aka zo mutum na kwance ku? za a zo da wani yadi mai kauri mai faɗi wanda za a lullube shi duka sannan wanda zai mai wankan gawa zai saƙa hannu ya kwance mai mazagi in yana saye da bel ya biya kwance bel ɗin ya cire botar ya zare wandan ba tare da an bar jikin shi a waje ba haka zai biya sayan da zai zare rigan shi da singileti da komi in mace ce haka za a zare duk wasu kayan jikinta jikinta na rufin rijib kuma a haka za a yi wankan Kunga gano wannan da kyau ko sai dai a rika ɗagawa ana ansan ruwa ana zubawa ana wankewa ba ta da kuma ana zuba ana leƙawa ba kun gano wannan da kyau ko jami'i ko addini ne na rafa asirin mutane addini ne na ƙoƙarin al'umma su zama cikin tsabta da tsarki da aminci duk wanda kaga yana ƙoƙarin shi sai ya yi cin mutunci ya yi ɓatanci ko ba cikin wannan al'umman yake ba gare shi ne amma kuma ba a cikinsu yake ba ina fatan mun gano wannan da kyau gawa kenan ya mutu amma jiyan da shari'a ke bin matakai na kiyaye alfarman shi Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa wa ayyan mudda dahu min tahti satirin bil kharaqa yace abin da zaka yi shine ka sa tsumma hannunka bayan an rufe wannan gawan gaba ɗaya sai ka rika tura hannunka ƙarƙashin shi kana wankewa kuma ba kan mayafin za a riƙa zubawa wai ruwa ya riƙa huda jiki ba a'a don ana zubawa a kai ai wannan mayafin da aka rufe jikin gawan zai biya manne a jikin shayi wannan zai bayyana suran jikin gawan shi ko bayyana suran jikin mutum na raye ma haramun ne kun gano wannan da kyau ku ya daga cikin tufafi sai ya cika sharɗa takwas ya halatta musulmi ya sa shi na daga ci kai zama shara-shara wanda ana iya hangen jiki ko kuma yana suranta jiki ko yana mannewa a cikin jiki saboda ya bayyana lungunan jiki haka ba alkafani da irin wannan in aka yi likafani da irin wannan ko to ba a kyauta ba da kuma wannan zai bukatu da dole a nemo wani abu a rufe jikin makaran wannan yasa ake sa wannan zanin amma an kuka sa malkafa ne mai kauri wanda ba za a iya ganin lungunan jikin gawa ba ba a da bukatun sai an sa wannan zanin kuma an yi sa zanin ba irin yadda ake sa zani da mutane suke sa na shirme kuma sai abin shi ma amman na jikin gawan da shi ba a'a ana sawa ne a saman makaran yadda ba ma za a ga gawan ba tunda an san za a ganin lungun jikin ba a san a ɗauko gawa a iya gane cinyoyin shi ko ga duwawun gawa ko ga kirjin shi ko ga haɓa ko ga tudun nonon gawan ko ga ba a san wannan shi za ke sa amfani da likafani mai kauri mai kyau in ko ba samu wannan ba an yi da irin wannan abin da ake yi oya-oya to dole a samu abin da za a lullube saman makaran inda ba za a ga jikin shi ba sau da in ana ganin tudun jiki ko to ya zama kasiyatin ariyatun ai tufafi amma kuma na shirmi za mu zo ɓangaren da ke magana a kan sanya likafanin duk za a maganganu kan wannan Allah madaukin sarki ya sa dace to kunga a yanzu an yi magana nan ko yau da za a yi rasuwa waɗanda za zo wajen sallan gawar sun ninka ku arba'in sai wani bai taɓa jin karatun ba kai da ka san karatun za ka yi magana kuma shi ma yana son ya yi yasa jama'a duk wanda yake sanya magana kan abin da ya shafi addini ko muna ba shi haƙuri ya je ya karatu in bai karatu ba ko to nan muna ba shi shawara ya ja baki ya shuru in ba haka ba ko to kuma ya haƙura da irin maganar da za a gaya mai ƙarshen ta yana ganin ya kamata ya aiki da abu kaza da ya faɗi Allah ya sai a ɗaga ƙafa a buge maganar da ya faɗa ce ba za a aiki da ita ba kuma a lokaci ɗaya cewa zai an wulaƙanta shi kuma iyakan adalcin da ya kamata a mai kenan ya yi karambani ga abin da bai sani ba kuna fahimtar wannan wata rana wasu sabai sun yi tafiya sai ɗaya daga cikinsu janaba ta same shi sai ya ce ma abokan tafiyan shi jama'a ga janaba fa ta samun to yaya zan yi sai suka ce to ka je kai wanka sai ce ana sanyi kuma kun ga ɗazu kaina ya fashe a wajen jihadi da muka yi ina tsoron kada in yi wanka da ruwan sanyi in mutu suka ce ba wani uziri sai ka yi wanka ko da wani irin ruwa ne ya je ɗibo ruwan sanyi ya wanka ya dinga karkawar sanyi har ya mutu da aka dawa gaya ma annaba annabi ce ƙatalohu su suka kashe shi humullahu Allah wadaransu yace halla sa'alu Don me ba su tambaya ba izlam ya alamucin da ba su da ilimi sai ce inna ma shifaul i a sual abin da ke warkar da jahili in bai je makaranta ba shine tambayan malamai masana kuna fahimtar wannan babu inda ake karambani da wuce gona da iri irin abin da ya shafi addini kuma addini na musulunci ko duk musulmi wai shi malami ne duk musulmi yana da bakin magana akan abin da ya shafi addini zai yi magana duk inda ake magana an ce malamin shiru tuni ba musulmi bane kai musulmi ne amma jahili mun gano wannan ne ko adalcin da aka yi ma kenan in ka riba magan ga asiri ko sai kai shiru in matanka ko ɗanka ko mahaifinka ko naka bai da lafiya kai shi asibiti in likita ya ce kaza kana gaddama da likitanci da musulunci wanne ya fi da likitanci da musulunci ilimin addini wanne ya fi haɗari nan fa in likita ya kuskure inda imaninka da ayyuka na ƙwarai ka mutu yayin ma aiki ko magani aljanna za ka amma nan harkan addini da ilimin addini kana sa ganganci ka mutu a haka wuta za ka kenan da aka kwaɓe ka aka ce ka ja baki kai shiru ƙaunanka yake yi jama'a kuna fahimtar wannan tawa mutane ganin suke an rabu da mu me ba za yi magana kai ba wani da wani ma suke magana cin da aka wasu suke magana mu ma abon mu ya ta yi amma dai in san da kake ka san Allah zai ma tambaya kan haka shi ma annabi bai fara yin magana a madadin Allah ba sai da aka ce mashi ikara sai da aka ce karatu sannan ya fara to kai ma kana son kai magana zaman ka lafiya kai karatu in ko baka da lokacin yin karatu to ka nemo takunkumi da sufa gulu ka bame bakinka da shi sai ka zauna lafiya wa an yaghsila jasadal mayyit kuma mutum ya biya wanke jikin mamaci tsaf fa innal amala kana ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kazalika yin wannan tsarin wankan gawa da kuka ji mun yi bayanin shi ko to haka ya kasance na gudanuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malaje kama yufidu hadith aisha ta qalat kamar yadda hadisin Aisha ke ba da fa'ida ta ce, Wannan hadithi rawahu Abu Dauda, alimama Abu Dauda ya fitar da shi a littafin da ke bayani a kan jana'iza, a babin da ke bayani a kan sitirce jikin gawa yayin mai wanka, ya kawo shi a jizi'in shi na uku, lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya. Al'imamu Hakim ya fitar da wannan hadisi a Kitabul Mustadarak a jizi na uku shafi na hamsin da tara hakim ya ce haza hadisun sahihun ala sharɗi muslim wa wafaqahu zahabe wa hassana hul albani fil irwa albani ya inganta wannan hadisi a cikin littafin irwa galil a jizi na biyu a lamba hadisi na ɗari bakwai da biyu Allah ya sa mu dace al'imamu ahmad ya fitar da hadisi a jizi na shida a lamba shafi na 267 bai haƙi a sanin kubara a jizi na uku a lamba hadisi na shafi na 387 Allah maɗaukin sarki ya masu sakayya da alkhairi idan muka zo karatu na gaba za mu ji mai sai da aisha ta faɗa Allah ya ƙara mata yarda subhanakallahumma wa bihamdika اشهد ان la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك السلام عليكم alaikum